Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango masu sauraron ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa kuma Kumasi, kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan lokaci na asubashin ranar Alhamis 20 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Hafsat Bello dan mai soro da sauran abokan aiki ke farin cikin muku wannan shirin a daidai wannan lokacin daga birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanun labarin. rikici ya sake barkewa a sudan ta kudu kwanaki kaɗan bayan sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da aka sake farfado da ita koriya ta arewa ta bayyana cewa za ta wargaza tashar gwaje-gwajen makaman nukiliyar ta ƙarƙashin wata yarjejeniya ta musamman da suka yi tsakanin shugabannin yankunan koriya biyu jami'an amurka da suke yaƙi da ta'addanci sun ce duk da irin nasarori da aka samu a yaƙi da ta'addanci da sake kwato yankunan da ke hannun 'yan ta'adda kamar isis da alka'ida yanayi da harkokin ta'addanci sun ƙara ta'azzara. To kadin labaran kenan bayan cikakkun labaran duniya za a ji cewa Najeriya za ta tsugunar da waɗanda ambaliyar ruwa ta yi musu mummunar barna. Za a ji cewa ƙasar Burkina Faso za ta amfana da wutar lantarkin Ghana wadda za a inganta. Sannan za a ji yadda aka dakatar da shirin sake farfado da kamfanin jirgin saman Najeriya na Air Najeriya. Majalisar eh, shugaban ƙasa ta yanke wannan shawara akan cewa a dakata laushin gadi. Kamar kowace ranar Alhamis, Alheri Grace Abdu za ta gabatar da shirinta na domin iyali, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jami'an Amurka da suke yaƙi da ta'addanci sun ce duk da irin nasarori da aka samu a yaƙi da ta'addanci da sake kwato yankunan da ka hannun ƙungiyoyin ta'adda kamar ISIS da Alka'ida yanayi da harkokin ta'addanci sun ƙara sarƙaƙiya. Ƙungiyoyin ISIS da Alka'ida da ƙawayensu sun nuna cewa suna kan bakansu da nuna juriya da babbar da sau a cewar wani babban jami'in yaƙi da ta'addanci Nathan Tales a jiya Laraba. Ya kuma ƙara da cewa ƙungiyoyin sun sauya take-takensu saboda ƙara matsakaimi wajen yaƙi da ta'addanci a Iraki da Somalia da sauran wuraren da abin ya shafa. Sales ya yi bayanin ne a wani jawabi da ya yi wa manema labarai kan bayanan ma'aikatar harkokin wajen Amurka na shekarar 2017 a kan ta'addanci wanda ya nuna cewa ƙungiyoyin ISIS da Alka'ida sun ƙara bazuwa kuma sun koma amfani da intanet wajen ingiza magoya bayan su a wurare daban-daban su kai hare-haren ta'addanci. Jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyarar jihar Carolina ta Arewa domin gane ma kansa irin barnan da guguwar Florence mai karfin gaske ta haddasa da kuma kalubale na ayyukan jin kai da ake gudanarwa a halin yanzu. Ba za mu taɓa manta asarar da kuka yi ba, kuma za mu ci gaba da kasancewa tare da ku. Ga dukkan waɗanda wannan guguwar ta yi wa barna, ilahirin Amurkawa suna tare da ku, kuma a shirye suke su taimaka muku har sai kun miƙe, in ji shugaban na Amurka. Jim kaɗan bayan da ya isa wata tashar mayakan sama na Amurka da ke garin da ake kira Sherry Point a jihar ta North Carolina. Mr. Trump ya ziyarci garin New Bern inda iskar ta yi kace-kace da garin har ya yi aikin rabawa mazauna garin abinci kuma ya tattauna da su. Adadin waɗanda guguwar ta kashe ya ƙaru zuwa talatin da bakwai, bayan da ruwa ya kwashe wasu mata biyu cikin motar 'yan sanda a kan hanyarsu ta kai su asibitin masu fama da taɓin hankali. 'Yan sandan biyu sun tsallake rijiya da baya. a halin da ake ciki kuma shugaban na amurka yana ci gaba da caccakar ministan shari'a kuma attorney general na amurka jeff sessions har yana cewa a iya sanin shi ba shi da ministan shari'a rikici ya barke tsakanin su tun lokacin da jeff sessions ya tsame hannunsa daga binciken da lauya na musamman robert mueller ke yi A Sudan ta kudu kwanaki kaɗan bayan sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da aka sake farfaduwa. Rahotanni sun nuna cewa faɗace-faɗace sun barke a waɗansu sassan ƙasar, a cewar John Perry Lacroix, wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan ayyukan kiyaye zaman lafiya. Chris ya shaidawa wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York cewa rahotanni sun nuna cewa rikicin ya barke ne bayan da gwamnati ta yi ƙoƙarin kafa shugabannin ƙananan hukumomi a yankunan da suke hannun 'yan tawaye. Ya kuma ƙara da cewa duka sassan biyu sun turo ƙarin dakaru zuwa yankunan a matakan kama iko. ya kara da cewa rikicin na faruwa ne a jihohin central equatoria da unity kana kuma an samu rikici sosai a cibiyar jamula da ke mbudu a yankin Copera, a halin da ake ciki kuma wani rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa wato amnesty international ta fitar a jiya laraba ta zargi sojojin gwamnati da ƙona yara da dattijai da ransu an yi wa mata giwa ta faɗi da harbe farar hula har lahira da bi ta kansu da motocin yaƙi masu silke ko a rataye sukan bishiyoyi. Labarai yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi maraba da muhimman alkawuran da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi a wani taron koli da suka yi da takwarar aikinsa na Koriya ta Kudu. Koriya ta Arewa ta bayyana cewa za ta wargaza tashar gwaje-gwajen makaman nukiliyar nukiliyarta ƙarƙashin wata yarjejeniya ta musamman da suka yi tsakanin shugabannin yankunan Koriya biyu. Pompeo ya bayyana a jiya Laraba cewa ya gayyaci ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa Ri Ho da su gana a birnin New York a lokacin da za a yi babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya kuma kara da cewa an gayyaci wakilan hukumomin kasar da suke Pyongyang da su gana da manzan Amurka na musamman kan Koriya ta Arewa a birnin Austria, inda suka samu dama nan ba da jimawa ba. Shugaba Trump ma ya yi murna da labarin da ya ji daga Koriya ta Arewa bayan taron kolin ya kuma shaidawa manema labarai a fadar White House. Duniya tana samun ci gaba a kokarin da take yi na 'yanto mutane daga kuncin talauci, amma za a cimma yunkurin kauda talauci baki ɗaya a doron ƙasa nan da shekara ta 2030. A wani sabon rahoton Bankin Duniya da aka saki a jiya Laraba, ya ce adadin waɗanda suke rayuwa kan kuɗi kimanin naira 700 a rana ya ragu da mutum miliyan 736 ko kuma kashi goma cikin ɗari na al'ummar duniya bisa alkalima da ake da su a shekarar 2015. ci gaban da aka samu bai kai kashi 11 cikin 100 da aka samu a shekara ta 2013 ba wanda ya nuna ci gaba ko da shike a sannu a hankali an samu raguwar talauci a fadin duniya in banda a gabas ta tsakiya da kuma arewacin afirka inda yakin basasa ya sa talauci ya karu daga mutum miliyan tara zuwa miliyan goma sha takwas a shekara ta dubu biyu da sha biyar Hafsat Bello ɗan mai tsoro aka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausar muryar Amurka a nan Washington DC. To bari mu fara yada zangon a jihar Niger arewacin Najeriya inda mataimakin shugaban Najeriya Yomi Asinbajo ya yi alkawarin cewa gwamnatin kasar za ta gina gidaje ma waɗanda ambaliyar ruwa ta yi wa matukar barna baya ga wasu nau'ukan tallafawa. Mustapha Nasiru Batsari gare. kimanin mutane 500 ne dai aka tara a wata makarantar firamare da ke garin zangeru a yankin karamar hukumar wushishi a sakamakon rasa gidajensu a garuruwan gungu aboki da kuma rafin gora mataimakin shugaban najeriya dai farfesa yemi osinbajo ya ce gwamnati za ta yi duk abin da za ta iya domin tabbatar da an tallafawa waɗanda ambaliyar ruwan ta shafa sannan ya ƙara da cewa Uh, this afternoon, I've asked NEMA to immediately supply building materials ya ce da ranar nan na umarci hukumar ba da agajin gaggawa da ta hanzarta kawo suminti da sauran kayan gini domin sake tsugunar da ku to dama dai hukumar ba da agajin ta najeriya ta je wajen da wasu kayan tallafi Malam Aliyu Kafin Dangi shine babban jami'in hukumar mai kula da jihohin Naija da Kwara. Akwai buhun shinkafa 214, buhun masara 200, pieces na mosquito net 150 cartons of pig milk uh, 337 pieces of plastic bucket gwamnan jihar niger alhaji abubakar sani bello ya ce a yanzu haka akwai garuruwa kimanin 130 da ambaliyar ruwan ta yi madameji a saboda haka ya ba da tabbacin cewa gwamnatin jihar za ta ba da gudunmuwa domin tallafawa waɗanda lamarin ya shafa alhaji ibrahim inga shine shugaban hukumar ba da agajin a jihar niger kawai yanzu muna da wajen mutum 520 a ƙasa wanda ke su gwamnatin niger ke kula da su to daga bisani dai na ji ta bakin wasu daga cikin mata guda biyu da suka haihu a wannan sansani sunana hawa hanyar amma abu ɗaya ya rage wurin da za mu tsugunna shine matsalar mu amma ci da sha da kula ana kula da mu. ba gidan da ruwa bai ci ba ko ina ruwa ne da gonakin mu duka da dabbobin mu don mun rasa su. Har ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai babu wata kididdiga ta yawan asarar da ambaliyar ruwan ta haddasa a hukumance a nan jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na ba tsari daga Najeriya kuma bari mu kada kasar Ghana inda bankin duniya da sauran hukumomi ke fadada wutar lantarkin kasar saboda amfanar karin wasu wurare ciki har da kasar Burkina Faso. Ridwan Abbas gare ka. da yake hira da manema labarai a Buaji cikin gundumar da Shama daraktan bankin a Ghana, Liberia da Saliu Henry Karari ya ce cibiyar wutan Afirka ta yamma wacce fuskar farko na aikin yankin manufarsa ne rage tsada tare da tabbatar da walwala na rabon wutar lantarki zuwa burkina faso haka kuma zai haɓaka yawan lantarki ɗin da ghana ke aikawa waje game da abin da ya ce ne shiri ne da fagen kamfanoni masu zaman kansu ke jagora don inganta tsarin muna ganin sa a matsayin muhimmi gudunmawa ga bukatun wuta na gwamnatin ghana na biyu kuma kasashe makauta don shi ba shirin nahiya daya ko kasa daya bane na duk kasashe da ke cikin nahiyar ne Babban injiniyar lantarkin Abdullah Samad Ibrahim ya ce, wutar na Afirka ta yamma ya hada da gina layin samar da kilowatt 225 wadda ke da tishe a na da tanga sai ƙananan tashoshi biyu da kuma wurin isar da shi a Wagadugu. Ƙauyuka 25 da garuruwa da ke kusa da la'ayin na kilovolt 225 su ma za a ja musu wutar. Musa Ibrahim ya yi bayani cewar karfin wutar na Ghana in an haɗe shi da na megavolt 200 da kilovolts 330 zai kawo ci gaba matuƙa gaya. Yayin da buƙatar makamashi cikin ƙasar ke daɗa ƙaruwa, mun gano buƙatar mu samar da wuta daga tushe har birnin kasar wato akra kuma inda mu 'yan Glyco muke somawa ne ƙananan tashoshinmu da ke Atama. Wannan shine aikin da Bankin Duniya ta taimaka mana muke yi wadda za mu samu wuta daga wannan tashar zuwa cikin birane. Aikin da aka kiyasce zai ci kuɗi dala miliyan 111 ana tattalin sa ne ta haɗin gwiwar ƙungiyar raya ƙasa da ƙasa na bankin duniya ayas france development da bankin zuba jarin turai gwamnatin ghana ta ba da gudunmawar dola miliyan biyu da digo biyar yayin da bankin faso ta bayar da dola miliyan uku da digo hudu redwan allah mutara ba sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida ritwan daga ghana kuma bari mu dawo najeriya inda kwatsam hukumomin kasar suka janye shirin sake farfado da kamfanin jirgin saman kasar mai suna na Air Najeriya. Kan haka ne Aliyu Mustapha Sokoto ya tuntubi ministan sufurin Najeriya Hadi Sirika ta wayar tarho don jin musabbabin dakatarwar sai ya ce. A to kamar da ne bayani a cewa majalisar uh, shugaban kasa ta zauna ta yanke wannan shawara akan cewa a dakata da wannan ba kuma ana nufin ba an gama a uh, yi kenan amma an sa tsaye kamar an dakatar da shi na wucin gadi me yasa aka dakatar da dalilan da yasa aka bayar kamar da mutane bayani za a yi bayani nan gaba na riga na faɗa wani jarida wannan ba mataki ba ne wanda kawai ni na minista na ɗauka kuma na mutum guda kuma ina son a la'akari da abu guda dai wanda shi ne muhimmi cewa tun shigowar wannan gwamnatin tun kanin ma'in da minista shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarni kuma ya kafa kwamiti wanda za su yi farfado da shi wannan wato kamfani na zirga-zirgar jiragen sama kuma suka ba da rahoto tun maka ne in minista bayan na zama minista kuma ka bani hakkin kafawa kuma shekara biyu da rage muna fafutukar kafawa ɗin mun yi aiki tukuru da dama akan neman kafa shi wannan kamfani. Um, sanata hadi uh, kamar watanni biyu da suka wuce ran na jin 18 ga watan yuli kuka ba da sanarwa a ingila cewa uh, za a yi wannan al'amari din uh, kai ma ka san cewa idan irin wannan sanarwa ta fito mutane za su yi mamaki kuma za su samu bayanin nan abun ya fito ne daga nan cikin najeriya ko daga can wajen abokan aiki ne a wannan abu eh, daga nan ne daga gwamnati ne a gwamnatance kuma kamar da ce a yi hakuri akan wannan al'amari Eh, gwamnati duk abin take tana shi da kyakkyawan niyya da kuma la'akari da abin da zai yi wa mutane miliyan ɗari tamanin amfani kan shi ake kuma kan shi aka fi kuma kan shi aka fuskanta kuma gwamnatin nan kowa ya san gwamnati ta talaka ta al'umma wacce take da bukatuwa da bukatun mutane wato a biya musu shi saboda haka ba gwamnati ba ce ta eh, mutanen da suke bara da kako ba san abin da suke ba gwamnati ce Da mutunci mai daraja kuma mai rike alƙawarin da taimaka al'umma. Ministan Sufurin Najeriya kenan Hadi Sirika ke bayanin dalilin dakatar da shirin sake farfado da kamfanin jirgin saman Najeriya mai suna Air Najeriya. A shirinmu na hantsi za a ji cewa. komai kankantar makaranta a cikin al'umma in aka wayar da kan malamai saboda akwai wani aminci tsakanin ɗalibi da malami tsakanin iyaye da malami saboda haka in aka wayewa da malamai kai su kuma sai su je su wayewa da mata kai cewa ga wannan ci gaba ku zo mu tafi saboda gaskiya al'ummar mu an bar mata a baya musamman na karkara watakil wani ga wayar ma ya samu da yar data dinnan amma ba turanci saboda haka yanzu ana kokarin bullo da hanyoyi da za a samu su google dinnan da waye su kawo mana yarurruka lokal yarurruka mu in kai babar bare ne kai tsaye ka hau intanet din nan da barbarcin ka misali haka dai yarukan mu saboda muna da yarika da yawa a ƙasa. To sai a bi mu a shirin hantsi don jin cikakken rahoton yanzu kan ga alheri Grace Abdu da shiri na gaba. Ya Allah ya Allah na kai menene daɗin duniya muna da 'yan majalisun jiha guda arba'in babu mace ko ɗaya muna da ciyamomin ƙananan hukumomi fiye da arba'in babu mace ko ɗaya muna da 'yan majalisun tarayya guda 24 babu mace ko ɗaya ga gwamna ga mataimaki duka ba mace mata idan za mu zauna mu haɗu mu zama tsintsiya mu mu dunkule guri ɗaya mu san muhimmancin kanmu fito da alƙibla in za mu zo mu zaura mu haɗu to dole dole wannan 35% ɗin da ake cewa UN ta ce a bada sai mun tabbata mun mai da shi 50% ma. Masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai sake bibiya kan wani batu da muka sha haska fitila a kai sai dai ganin haƙar mu bata cimma ruwa ba. ya sa muka ga ya dace a daidai wannan lokacin mu sake jan hankalin masu ruwa da tsaki da suka hada da kusoshin siyasa masu faɗa a ji da kuma sauran masu kada kuri'a batun da muke magana a kai shine batun damawa da mata a harkokin siyasa wani matsayi da ba a jayayya a kai shine cewa kuri'un mata suna da matukar tasiri a nasarar kowane ɗan siyasa ko kuma jam'iyya ba kasashen nahiyar afirka kaɗai ba har ma da sauran kasashen duniya sai dai duk da tasirin su bai kai mata ga cimma gurinsu na samun adama da su a harkokin siyasa yadda ya kamata ba duk da alkawuran da jam'iyyun siyasa suke yi musu gabanin zaɓe. Ganin an fara kaɗa gangar zaɓe a Najeriya da kuma matakan da jam'iyyun siyasa suka fara ɗauka na jan ra'ayi da neman goyon bayan mata ya sa shirin domin iyali sake bibiya kan wannan batun. Wakilinmu a birnin Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya jagoranci wani zama na musamman domin ganin matakan da za a iya ɗauka na daban da zai kai ga cimma wannan guri. Ga na kwari. Muna tare da barista Badiha Abdullahi Mu'azu ita lauya ce mai gwagwarmayar 'yancin bil'adama kuma tana jagorantar wata kungiya da ake ce mata Rayuwa Development Association. Sannan kuma sai Hajiya Hawa El mai kokarin samun digirin digirgir digiri na uku kenan kuma ita ce 'yar takarar jam'iyyar mpm da take takarar majalisar ta wato dattawan najeriya domin wakiltar mazaɓar kano ta tsakiya sannan kuma na tare da kwamar kabiru sa'id dakata shine daraktan cibiyar da kan al'umma da game da shugabanci na gari wato center for awareness on justice and accountability wato kaja baƙin mu muna muku barka da zuwa zan fara da barista a sha a dunkule me dokokin najeriya suka ce ne game da shiga mata siyasa a gaskiya dokokin najeriya su a bayyane suke kuma duk doka ta najeriya babu wadda take sama da kundin tsarin mulki kundin tsarin mulkin nan shi ya ware fundamental human right waɗannan ƙunshin haƙƙi da aka ware ba a ware na mace ba ba a ware na namiji ba al'umman najeriya aka haɗa aka yi wa a ciki kuma akwai rule against discrimination wato kyama da koma baya da kuma wariya wariya da ake yi to an hana wannan ko a wani hali kake ko a yaya aka haifo ka ko namiji ko mace to amma a zahiri in an zo maganar siyasa a najeriya dai to abin takaici ne abin a sha saboda in dai aka ce mace ce wasu na ji wata almara suke a cewa a gida su suke juya maza idan aka ba su dama kuma suka zo mulki kuma ayya za a yi da su to mu ana marginalizing dinmu ana ana mana hangurba ba mu da wakilci ba mu da ido ba mu da kunne sai abin da ya zo mana na labari mata ci gaba an yadda da shi canjin rayuwa a 21st century an karba yanayin shigan mu ta canza an manta da al'adar an manta da addinin abincinmu mu duk wata mu ta canza mun riga mun karbi canji amma a siyasa ta mace an yadda a karbi canji duk wadda ta fito ta ce za ta yi takara a cicciɓa ta a ce kujerar da take kai ba ta aka yi zo riƙa mun ba a'a ƙuri'a ta yi ta gwagwarmaya ce ta kai ta wannan kujerar an ki duk inda ka taso da ƙarfinka da ƙaunar da jama'a suke maka kafin ka taka wani manzali amma mahangwar ba ka tafi amma ba kya ganin barsa kamar dokokin ne suke da rauni ba su karfafa wato gwiwa ko kuma an yi wani tanaji a kunshe-kunshen wato sudurorin shi su dokokin ba na yadda babu yadda za a bullo wata hanya da za a mai da ku sani wari to sai dai kai ka gayan wannan dokar amma ni a iya dokokin najeriya da na sani in dai a doka ba ta aka yi amma idan mai siffa kaza kowa na kaza ya zo yin kaza kar a bashi ba to ana nufin na kowa da kowa ne tunda ba a ce amma idan mata sun zo neman zaɓe a yi musu kaza a yi hasali ma aka yi a dinga ba su fom kyauta don a ƙarfafa musu gwiwa su fito su yi yawanci political parties din nan ko a wancan zaben da ya wuce aka ce duk inda mace ta zo za ta yi takara ta nuna niyyarta da aniyarta ta cewa za ta yi zaɓe to a bata ma fom kyauta ita kar ta siya to wace doka ce kuma ta kassara um, mace in ta fito ta ce za ta yi takara ciwon ya mace na ya mace ne mata muna buƙatar wakilci akwai doko tun da aka fura Kano har yau da ake magana daga tarihi zuwa abin da ido na ya gani a siyasa ba a taba mace 'yar majalisa ba. ga matsaloli nan da yawa kwamar kabiru sa'ida kata barista ta fara zayyano matsaloli da watakila ba a baiwa mata damar da ta cancance su ba kamar yadda dokokin kasa suka yi tanadi ko kuma kuna ta gwagwarmaya cewa ai shugabanci na gari a biyu a yi adalci a tabbatar da kowa an bashi yancinsa gwargwadon yadda dokar ƙasa ta bashi ah, wai kun lura da wannan abubuwan da ta bujiro da su eh gaskiya ne duk da ta kalli abin ta fuskar doka wanda ba zan mata katsalan nan tun da bangaren su ne amma idan ka duba tsari a demokaradiyance a matakin da ta hau daidai yake da abin da ake so demokaradiyya mai inganci ta kasance domin kamar abin da bature yake kira credible electoral process shine ana so a ga akwai inclusiveness ma'ana an ba wa kowa dama an fafata da shi so amma idan ka kalli tsarin nigeria yadda ake kai a yanzu a hakika za ka yadda cewa an ware mata duk da kuma idan ka duba kididdiga ta lissafi ma'ana census da aka yi ya nuna kusan kimanin kaso 50 cikin 100 na al'ummar najeriya mata ne a daɗin daɗawa kuma ko da filin zaben kaje za ka ga mafi yawancin waɗanda suke fitowa su zaben dai mata ne su amma kuma idan aka zo maganar ba su dama su shiga ɗin sai ka ga ana ta fito da wasu abubuwa da ba za su ba su dama ba wanda waɗannan dalilan ne ya sa a baka ganin su a madakon iko ko jam'iyyun siyasa ɗin kansu ba ma maganar kundin tsarin mulki ba da kuma dokoki waɗanda ita ƙasar najeriya kamar ta sa hannu a irin waɗannan dokoki na ƙasa da ƙasa su kansu jam'iyyun siyasa ɗin za ka ga a kundin tsarin mulkin su akwai wani abu da suke ikirari da cewa wannan affirmative action ɗin cewa kaso 35 na guraben mukamai da suka shafi na zaɓe da suka shafi na naɗi za a ba wa mata amma sai dai ba a yin wannan abin abin kai ne za ka ga cewa yanzu barin baka wani misali tun da aka dawo tsarin demokaradiyya daga 1999 har zuwa yau ba a taɓa samun gwamnan wata jiha mace ba mun ɗan samu dai na kusan wata ɗaya lokacin da gwamnan jihar anambra chris ingege ɗan samu matsala aka sauke shi kafin kotu ta da da shi a mataimakiyar shi ta dan hau na awa na wata daya so idan ka duba za ka ga su kansu madafin majalisu ka duba kamar majalisar dattawa tun daga 1999 har yanzu babu wani karni da za ka ce ka lissafa a cikin sanatoci 109 ka lissafa mata goma waɗanda aka samu masu yawa shine aka samu tara ina ji a 2011 amma daga bakwai ciyo hudu da tun da haka ne ku me kuke yi tun da wato kila matsala nan da a bayyana take kusan kowa ya santa ana nuna musu wariya ba a basu dama da sauransu da sauransu ku da kuke gwagwarmayar ayi adalci daidai da tanadin dokokin kasa me kuke to sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abin da 'yan gwagwarmayan ke yi da kuma yadda suke gani za a iya cima wannan buri na ba mata kashi 35 cikin 100 na guraben siyasa Kafin nan a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari da ya bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya. komi don su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza haka dai kuma a gaida inar amal yanzu kan ga hafsat ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice Jami'an Amurka da suke yaƙi da ta'addanci sun ce duk da irin nasarori da aka samu a yaƙi da ta'addanci da sake kwato yankuna daga hannun ƙungiyoyin ta'adda kamar ISIS da Al-Qaida yanayi da harkokin ta'addanci sun ƙara sarƙaƙiya. A jiya Laraba shugaban Amurka Donald Trump ya kai ziyara jihar Carolina ta Arewa domin gani ma kansa irin barnan da guguwar Florence mai ƙarfin gaske ta haddasa da kuma kalubale na ayyukan jin kai da ake gudanarwa a halin yanzu. Mr. Trump ya ziyarci garin New Bern inda iskar ta yi kaca kace da garin har ya yi aikin rabawa mazauna garin abinci kuma ya tattauna da su. A Sudan ta kudu kwanaki kaɗan bayan sanya hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya da aka sake farfadowa. Rahotanni sun nuna cewa fadace-fadace sun barke a waɗansu sassan ƙasar, a cewar Jean Pierre Lacroix, wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan ayyukan kiyaye zaman lafiya. Lycrace ya shaida wa wakilan kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya a birnin New York cewa rahotanni sun nuna cewa rikicin ya barke ne bayan da gwamnati ta yi kokarin kafa shugabannin kananan hukumomi. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma Hafsat Bello dan mai soro wadda ta karanto mana labaran duniya. da cd da ya haɗa mana sautin da injiniyan mu na wannan lokacin daryl smith ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsin. Afrique. Le Monde aujourd'hui.